a daidai lokacin da ake ta cece ce na shigar 'yan kungiyar kwadago a cikin al'amuran siyasa a najeriya wani tsohon shugaban kungiyar motocin sufuri ta najeriya wato alhaji suleiman danzaki ya yi taro da manema labaru a abuja inda ya amsa tambayoyi dangane da amfanu ko rashin amfanu shigar kungiyoyin kwadago a al'amuran siyasa a cikin najeriya kamar da ke bayyana a fira da na yi da shi hakkin kowa ne a yanzu ya shiga siyasa a Najeriya domin ya kubutar da ƙasar a cikin halin kunci da kakanikayi da ta samu kanta a ciki. Wato ci gaba shi ya kawo irin waɗannan. Da yawa ƙungiyoyin da idan mutum ya shiga akan ga kamar a'a shi iyaka ya tsaya magana harkan kodago ko kuma ya tsaya aikin noma ko kuma ya tsaya akan ƙungiyoyi na abubuwan da suka taso. To yanzu ƙasan tana wayewa. akwai irin eh, kwabanan social media nan me ake ce da hausa wadda yake wayar da kan mutane sai kowa yana ganin to fa ya tsaya yana ganin ko dai ana zaluntar shi ko kuma abin da yake so a yin ba a yi to gare shiga ya maganan ko da ba zai dauki katin wata kungiya ba amma dole ne ya shiga yayi domin ya san kasar tashi ce yau in kasan ta bangare ba kasan ba shi ko kuma ba shi ba ƴaƴan shi ba shi ba ƴan uwan shi to amma ayyukan kungiyoyin kwadago ai za su wahala kenan ng kamar gwagwarmayar da aka san ma'aikata suna yi domin kubutar da talakawa daga cikin halin kunci kamar zai zo ya raunana saboda za a iya kasuwa ko an kasu ma gida biyu tsakanin masu goyon bayan gwamnati ko jam'iyyar gwamnati da masu goyon bayan jam'iyyu na adawa ah ba za a yi haka ba misali yanzu kaga kamar ah, a kasan da ta ci gaba misali kamar ingila ai kungiya ɗaya ce ta ma'aikatan sufuri gaba ɗaya da na ruwa da na jiragen sama da na ƙasa to waɗannan kuma shi shi ya ba da dama saboda wayewa ba maganar siyasa ba ce ya zama in an za a yi budget din kamar eh, hakim da ke cewa shiri na shekaru development plans transport unions ma sai sun ba da nasu gudunmuwa don haka ai za a kai ga wannan matsayin duk waɗanda ake gani ake rarraba kan mutane game da maganan addini game da maganan siyasa a kai dan kwadago ne karka shiga cikin harkan siyasa duk zai zai wuce ai a ƙarshe wa zai shugabance mu shine babban matsala kuma za a zo a kaga misali yanzu a Najeriya nake zaton ina tsammanin muna da sama da miliyan tamanin waɗanda yake waɗannan sun ga manyan digirori ne ba aikin yi saboda haka ba yadda za a yi ka tsami mutum wanda yake cikin shi cike da ilimi ka ce wai saboda yana ƙungiyar kwadugo ko yana ƙungiyar muna ko yana ƙungiyar samari ko ko a ɗan gwagwarmaya ne ka ce ba zai tsaya tsayin da kaga wanda zai zaba ba wato kana nuna kamar rarrabuwar kawuna ta farkin siyasa ga ƙungiyoyi na ma'aikata mata ko Kabilu ko jinsuna da sauransu ba zai hana tasiri ga fafutukar kafa gwamnati a cikin kasa. Ni kwarai da gaske kaga misali da wani lokaci kamar ƙungiyoyin ƙwadago idan aka samu wancan ma'aikatan gwamnati ne waɗannan masu tafi ne wannan menene in abubuwa ya rikice ai akan zo a yi wani abu a haɗu a gogor mai washi join action committee sai ka manta da ƙungiyar da ka fito manta da ƙungiyar sai fuskanci gwamnati saboda haka yanzu za a kai ga hakan ai waye ya kawo wannan ba yadda za a aikace wai don ina ƙauyenmu. mu ba zan sa baki abin da yake cikin gari ba ko ko a'a don ina jihar Kaduna ba zan sa baki abin da ya shaki eh, federal capital ba ba zai yiwu ba ai ƙasa ne ake magana akai Alhaji Suleiman Danzaki kenan wani tsohon shugaban kungiyar kwadago a Najeriya bayan da ya kammala taro da manema labaru a Abuja a tattaunawa da na yi da shi yanzu dai babu shakka 'yan ƙasa sun sa ido su ga irin tasirin da shigar kungiyar kwadago ta yi da kuma ko zai hana ci gaba da yaje-yajen aiki da 'yan kungiyoyi ke yi a duk lokacin da aka samu wata matsala tsakanin su da gwamnati umar faruk musa amurka a Abuja, Najeriya.